assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina fatan mutane sun san wata yarinya da ake cewa aisha mabiyan um, instagram page ina a wata yarinya aisha ya kwatusco wanda iyayenta boko haram lokacin yakin boko haram din nan iyayenta irin bom ya tashi da su so daga ita sai wata kanwata karama sai bom ɗinta sai maman mamanta su suka rabu rabi amma duk family din gaba da duka su sai mutu kamar ta ma abin da ya sa ita ma babu bai tashi da su ba a lokacin sun kai ziyara wajen kakar aisha wato maman maman aisha kenan to shi yasa babu bai tashi da su ba a lokacin so ne ta samu kansa kansa akwai wani kansa na mace sunan kansa kansa da yake cin kashi da naman jiki hannunta ya girma haka zan sa hotonta a jikin video din nan da mutane su gane ta so actually da farko da aka kawo mana kes dinta daga fortisco mun yi iyakaci kokarin mu aka cire wannan abin da ke ciki a lokacin ba mu san kansa bane da aka cire muka na ta samu sauki ne ta jin ta koma gida bayan ta koma gida after some wasu lokuta haka sai ta aka dawo da ita akan cewa ai abin ya dawo ya ma girma ya fi na da girma to da muka gani muka je muka yi bincike aka duba zaka ce ashe kansa ne yake dami yare na kuma na san da yanayin kansa yake abu na da yake cin kuɗi sosai so we try our possible best mu ga mun nemi mata taimako mun je mun running test mun yi komai mun ga an gane cewa kansa ne na nemo taimako daga dangote foundation dangote foundation suka ce suka yi na'am akan cewa za su taimaka yarinya suka ba da kuɗin jirgi da komai da komai aka kai ta lagos da aka kai ta lagos aka ɗibi some parts of the skin aka ja kai test aka gane sunan kansa da ke damunta da aka gane sunan kansa da ke damunta aka ce to bayan after some months result tun daga south africa nan south africa aka kai test din aka dawo suna lagos su dangote foundation sun ba su gida mai kyau har da chef da yake dafa musu abinci yake kuma amma a lokacin kakar ce ta bi aisha da sister ta sister da tana aiki amma na da allah ta yi hakuri ta nemi excuse a wajen aiki ta bi su domin in sun zauna sun gane kuma kuma ɗan wutan foundation dama inda suke aikin su za su haɗa ka da direba su baka chef da zai dinga dafa maka abinci su baka gida mai kyau da ci da sha da duk wani abu ba za ka nema ba da yardar Allah so actually da aka zo result ya dawo sai aka ce ai kansar da ke damun Aisha kansar da sai dai a cire hannun domin in ba a cire hannun ba nan gaba abin da zai faru hmm, yarinyar za ta ji jiki muka ce to aka ce aka kira kafin aisha ta ce to ta aisha result ya fito kuma likitoci kuma an gayyaci likita tun daga south africa ya zo lagos zai yi wa aisha aikin a zai fara mata chemotherapy da radiology to aka ce eh, cire hannun aisha za a yi kafin ta ce ita san ba ta yadda ba muka yi ta ja aka yi ta rigima aka yi ta rigima likitocin na ja kowa yana ja aka ce wallahi sai an yanke kaka aisha ta ce wallahi wallahi in muka kuskura muka yanke wa aisha hannunta wallahi sai ta kai mu gaban hukuma sai ta ce bata san zance ba sai ta ce wa maganin kuɗi za mu yi da aisha da hannun aisha hankali wani abin da kaka aisha ta faɗa ba ta mana da hankali na kira maman aisha na ce ba ki bi aisha ba da muna tsana ba ki da lafiya ba ki iya kula da ita ba to ga abin da kaka take cewa ta ce to mama iman tun da kaka ta ce ka a yanke hannun aisha ai ba da yanda zan yi mama na ce ko a dawo da aisha na yi kuka na yi kuka na yi kuka na roƙe su kakar ta ce in dai ba ina da wani motive ba in kyale mata jikata na kira su dangote na ce to kunji kunji abin da yake tafiya suka ce su ma sun ga wulakanci da abubuwan da zage-zage da ta yi a asibiti har ma hankalin likitoci suka ce tun da ya kasance haka ka zo ana cikin aikin ma ya ta zo ta rasa ranta ta ce da ma can taƙi da haka su ba za su iya ba ko da za su sai ta sa hannu a takarda mai unguwa mai gari eh, eh, eh, elders na family ɗinsu duk sai sun sa hannu a takarda sannan za su yadda su yi aisha za su taɓa aisha ba ka ba a zo a ɓata musu suna a ɓata ɗangote suna su ma asibiti su a ɓata musu su ba za su yadda ba to na bi duk wanda ya haɗa ni da su a ko niyyar da ya haɗa ni da su na bi ina ta roƙo ina ta dankan Allah da annabi a taimaka don allah na daga cika a dawo da aisha an kashe kuɗi miliyoyin kuɗi aka kashe an yi test an yi menene kuɗin jirgi kuɗin ko sun yawa don allah ga lafiya inda kaka ta ce ai yarinya tana iya daga hannunta tana iya ci da hannunta tana iya daga tana iya ci ba sa a yanke ba suka ce ba yanzu suke tunani ba nan gaba suke tunani kakanin ta hada rigima ta kira ta ce in ta da ubana ne suka aike ni in kaza da kaza da kaza ne Allah ya isa wa wai ta dinta da na ji haka sai na kira su dan gobe na ce da Allah da Allah ku ya hakuri kudin da kuka kashe kun yi asara da Allah a maida Aisha Kano aka maido Aisha Kano ana da Aisha Kano ta sa ta a mota Port School da ita da kakarta suka tafi Port School tun daga lokacin ba su sake nema na ban ba sake neman su ba sai kawai kwanaki suka fara kira suna ta kira suna ta roƙo wai Aisha ba ta iya bacci ba ta iya ci ba ta iya sha ta shiga wani irin yanayi ta shiga wani irin damuwa suka turo mu ta rame ta bushe yarinyar ta jami shi just eight-nine years old wanda yarinyar da nake baku labarin hankali na ya tashi na kira su dangon suka suka ce wallahi su ma asibitin kafin suka ce wa in ta tafi in ta tafi wallahi ba za su je kalli ta wa kakan da ce ta yadda sa hannu a takarda cewa da izinin ki da dadin ta sa hannu a takarda ta ce in suka taba mata ya ba ta ya ba Allah isa haka dai asibiti suka ce su ba za su yi anything akai ba in kuwa za a yi sai an to sharaɗin eh, koya ake cewa eh, wannan abubuwan da suka ayyade mana cewa dole dole sai mun yi shi muka ce mu fara bide bayan ɗaya lokaci zai kuro ni yanzu abin da sana yi bidiyo ɗin ba da wani abu ba yanzu iyayen sun dame ni yan garin sun dame ni kowa kirana suke suna mun text suna mun whatsapp suna dm suna roƙo da allah da annabi kamar ni ce nake da laifi and I've tried my possible best in ga cewa na ce jiran yarinyar nan to sun ki lokacin da nake da karfi yanzu ke ni yanzu ba ni da karfi to yanzu ina ce in kawo yarinyar tun daga kon kawo ta amina Kano a lallace ba ba bukaci kudi ba za a bukaci sama da miliyan biyu miliyan biyu na nake da miliyan biyu astaghfirullah Allah na tuba ina zan samu miliyan biyu ko gobe ko jibi da za a yanke wa yarinyar nan hannu sannan ta fara undagoyi din kemo kowa ya san me ake kira chemotherapy sai da wanda bai san me ake nufi da kansa ba chemotherapy din shine bala'in shine tashi hankali yanzu suna ta ko kana suna cewa in taimaka mene da ina da halin da zan mai taimaka wa Aisha da na taimaka yanzu a lallace ana neman miliyan biyu in kawo ta Kano in kai ta Aminu Kano a samu a yanke wannan hannun sannan a dora ta akan kemo da radiology ne ko radiology ne ake kira abin da na kansa to ni yanzu ya ina zan sa kaina laifina na ne tsakani fa da Allah to wa'annan shine wa challenges din da muke samu na aikin NGO dinmu da muke yi you can see me I'm stressful akwai gajiya ya kamata in yi bacci sun hana ni bacci sun hana ni jin daɗin rayuwa da kaina ni ma ba lafiyar ne da ni ba isasshe I'm just trying my possible best na abubuwa sun min yawa ni yanzu da ina roƙon al'umma in akwai wanda yake tunanin ko yana gani yana da hali da zai iya taimakawa aisha na roƙe su da girman allah da annabi su taimaka su taimakawa aisha duk wanda ya san cewa ko naira ɗaya ne ko naira biyu ne ko naira uku ne kake da shi in kana tunanin kana da halin da za ka iya taimaka aisha a samu a cire ita yarinyar yanzu ta da tana kuka ko a lokaci yarinyar ta kira ni amma ba za ka yi amfani da magana karamar yarinyar ba ta ce maman iman wallahi wallahi in aka cire min hannu na allah ya isa ban ya ba amma yanzu yarinyar ta dawo tana kuka tana cewa maman iman a taimaka mu a cire min hannu na ina sa in yi bacci just she she just nine years old wani taimaka ni ba zan cire hannun ba ba ni ce mai cire hannun nan ba ba ni ce likita ba ƙanƙarin nan kai wa likita mun ga mun fito ƙwarin mun ga mun cire abin nan ƙarin da ke ciki daga farko ya dawo muka sake cire ƙarin sai sake dawo wani kashi dawo ba musamman me zai dawo ba kowa ya san illar kansa da haka ina roƙon al'umma musulmai ga baki da video na is very long so i'm just trying to appeal to the public da duk wanda ya zai iya taimakawa aisha su yi wa allah da manzansa nothing is too small a taimakawa yare nan nan da kwana biyu uku inda rai da lafiya mu mu kai ta aminu kano a yi mata aiki na gode ubangiji allah saka muku da alkhairi kuma mun gode da goya mana baya da taimaka mana da kuke yi this just one of the cases da muke fama da shi wallahi